أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na shida ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da 26 ga watan afrilu shekara ta 2015 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka i'tiqadul a'immatil arba'a wato kudiri na jagororin nan guda hudu imamu abu hanifa imamu malik imamu darul hijra abu abdullah muhammad bin idris shafi'i abu abdullah ahmad bin hambali الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة نا دكتور محمد عبد الرحمن الخميس حفظه الله muka kwana a shafi na hudu yau za mu tashi a shafi na biyar inda malam yake cewa al-mabhathul awwal bincike na farko bayanu anna i'tiqad al-a'immat al-arba'a wahid fi masail usul ad-din ma 'ada mas'alat al-iman bayani cewa lallai kudirin jagororin nan guda hudu guda ɗaya ne a cikin fi masaila usuluddin a cikin matsala da ke da alaka da addini shine usuluddin shine a aqida ma'ada mas'alatul iman yace banda abin da ke da alaka da imani dalilin da yasa malam ya kawo wannan matsalar shine dukkan a a'immatul arba'a sun tafi akan cewa al'imanu imanu lisan wa i'tiqadul wal'amalu wal bil arkan cewa imani ƙudiri ne da furuci da aiki da gabbai dukkansu sun faɗi wannan abu hanifa shine kadai ya ce al'imanu ƙaunun wa atiƙadun dunal amal ya ce imani furuci ne da ƙudiri sai ya cire aiki a ciki dalilin da ya sa imamu abu hanifa ya faɗi wannan tasirin malaminsa waye wannan malami shine hamad ibn abi sulaiman ko hamad bin abi sulaiman hamad bin abi sulaiman wanda na kawo mana kissan shi shine wanda imamu abu hanifa ya bar karatu ya koma wajensa koyon fikihu wanda matan nan ta zo ta tambaye shi tambaya da ya kasa bata amsa kamar yadda imam al-harawi ya kawo shi a cikin zammul kalam to shine shi kuma hammad ibn abi sulaiman shine farkon mutumi wanda daga cikin malaman fikihu ake kira murji'atul fuqaha ba murji'e ne faqihi ne amma yana da yanki na da murji'awa murji'awa kuwa sun zo a garin basra lokacin su hasan al-basri babban malamin nan da ke garin basra babban tabi'i wanda ya ga sahabbai 500 da yan kai lokacin da yake da rai to a wannan lokacin shi malaminsa Hamad ibn Abi Sulaiman shine ya fara cewa al-imanu qawlun bila amalin to kun san yadda tasirin malami yake sai abu hanifa shi ma ya ci gaba da faɗin abin da ya ga malaminsa na faɗi shi sa malam ya ce ma'ada matsalatar iman banda matsalar imani amma abu am ibn abdulbar ya kawo a cikin sharhin da yi wa muwadda malik tamhid ya ce imamu abu hanifa ya tuba daga wannan fatawa da wanda ya tasirantu daga malaminsa ya koma yana faɗin daidai kamar yadda sauran malaman suke faɗi haka kuma imamu ibn abi iz haka shi ma ya faɗi a cikin sharhin da yawa ƙidatun fahawiyya wanda shi ma yi wannan bayani to shi ne malam ya ce maka ban da wannan kaɗai. amma duk sauran matsalolin ba su samu saɓani ba anan ne kadai anan ne kadai aka samu bambanci a wajen kalma guda ɗaya shine kadai bambancin shine malam yace i'tiqadul a'immatul arba'a kudurin wa'annan jagororin guda hudu abi hanifata imamu abu hanifa shine nu'man bin thabit al-kufi wa malik imamu darul hijira abu abdullah malik bin anas wa shafi'i abu abdullah muhammad bin idris shafi'i wa ahmad da kuma imamu ahmad abu abdullah ko a ce abu salih ahmad bin hanbali ashaibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a dukkan waɗannan malaman malam yace kudurinsu huwa ma nafaqa bihi alkitabu was sunna shine abinda qur'ani yayi furuci da shi kuma sunnan manzon Allah sallallahu ya wasallam furuci da shi wa ma kana alaihi sahabatu wattabi'una lahum bi ihsanin da kuma abinda sahabbai suke a kai, da waɗanda suka bi su da kyautatawa wa laysa baina ha'ula'il a'imma walillahi alhamd niza'un fi usuluddin malam yace wa'annan malaman da na lissafo maka guda hudun nan babu wani sa'insa ko jayayya tsakaninsu a matsala ta aƙida bal hum muttafiquna ala al-imani bi sifatir rabb dukkansu sun yi ittifaki da yin imani da siffofin Allah wannan saboda akwai waɗanda ba su yadda da siffofin Allah ba irin su jahamiya jahan bin safwan as-samarqandi wanda ya ce ba za ka ce akwai Allah ba kuma ba za ka ce babu Allah ba sai ne kwana arba'in ma yana ya yana shakka shin akwai Allah ma a duniya ina fata an gane to shi ne malam ya ce maka wannan sa'annan mu'tazila daga cikin ɗaliban Hassan al-Basri aka samu Wa'il bin Afa, wasu su ce mai Wasil bin Afa. shi ma ya ce ya kore wa Allah sufofinsa ga baki da to ne malam ya ce su wa'annan duk wa'annan malaman da suke ta korewa fa sun zo ne kusan bayan Jam bin ne kadai ya yi rayuwa da su imamu Malik saboda an kashe shi ne an yanka shi hijira na shekara ta 120 wanda Sulaim wasu su ce salim. bin Ahwab shine khalifa na wannan lokacin malaman zamaninsa suka bashi fatawar cewa jahama akidarsa dinnan kafirci ne ya zo da shi ranar sallah yace wa mutane bahu taqabbal Allahu min dhahayakum fa inni mudahhim bi jaham li'annahu za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila wa lam Musa eh, taklima thumma nazala fa zabahahu yace jama'a kowa ya yaje layyansa Allah ya karɓa muku amma ni zan yi layye ne da wannan jaham dan Safwan saboda ya ce Allah bai yi magana da Annabi Musa ba kaga ya karanta magana wa kenan yace kuma bai riki Annabi Ibrahim ba dadi ba saboda kafircin jaham an dauko wuka za a yanka shi yace na'am lan yattakhidha Allahu Ibrahim khalila wa lam yukallima Musa taklima aka yanka shi yana furta wannan eh ni dai ban yadda ba Allah ya yi magana da Annabi Musa kuma bai riki Annabi Ibrahim ba dadin sa ba har aka yanka shi yana faɗin wannan kalma to shine malam yake cewa su wa'annan jagorin jagororin nan guda hudu ba su samu matsala a wannan ba wa annal qur'ana kalamullahi ghairu makhluq kuma lallai qur'ani magana ce na ubangiji ba halitta ba wannan raddi ne ga mu'tazila wanda suka ce qur'ani halitta ce wai wata halitta ce Allah ya halitta in Allah yana so yayi magana wannan halitta ita ce take yin magana on behalf of Allah wato niyabatar an anillahi azza wa jalla kenan kaga Allah mai da shi kurma kenan ko tunda bai da abu baya magana to tunda baya magana kaga an mai da shi kurma da bebe kenan to wannan shine aqidar mu'tazila suka karyata dukkan ayoyin da suka zo akan cewa qur'ani yana nuna qur'ani magana ce ta ubangiji sai ya ce wa annal imana la budda fihi min tasdiqil qalb wal lisan shi kuwa imani babu makawa sai an samu gaskatawan zuciya da kuma furci na harshe duk yanda mutum ya kai ga yadda da musulunci a zuciya matukan bai furuci ba bata amfanar da shi ba ga Abu Talib Abu Talib da bakinsa ce wala qad alimtu anna dina Muhammadin dina haqqin laulal malama malama lasuntum ri'an minhu yace haƙiƙa na san addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ba dan zargi ba da ni ma ɗaya daga cikin su ne kaga ya yarda a zuciya kenan ko amma ya furuta bai furuta ba har ya mutu yana cewa bala ala millati abdul muttalib shi ya fifita mutu akan tafarkin abdul muttalib har Allah ya saukar da innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin kaga wannan sai ya nuna dan ka kudirta ba kai furuci da shi ba har yanzu baka zama cikakken imani ba sa'annan in ka furuta amma baka gaskata a zuciya ba har yau ba musulmi bane idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna ittakhadhu aymanahum junna. za su ce sun yi imani da baki amma zuciyarsu ba su yadda cewa manzan Allah manzo ba ne to kaga anan ba su zama cikakkun mai imani ba dole sai ka haɗa wa'annan ababen bal kanu yunkiruna ala ahalin kalami malam ya ce wa'annan malaman guda hudu kowanne daga cikinsu sun kasance suna yin inkari suna mai da martani akan malaman da suka shagaltu da ilmul kalam min jahamiyatin daga cikin jahamiya saboda malamai suke cewa a duk duniyan malamai ko kuma a cikin duk duniyan aƙidoji na addinin musulunci babu munana kaman guda biyun nan jahamiya da shi'a saboda su ne malamai suke kafartawa jahamiya da shi'anci to shine malam ya ce wa ghairihim mimman ta'atharu bil falsafati yunaniya da waninsu irin su karamata irin su kullabiya irin su a a sha'ira da makamancin haka dukkan su sun fada ciki shine malam ce wanda suka yi tasirantu bil falsafati da falsafa al yunaniya ta yunan wanda ake kiransa greek ta girkawa shine maganganun su aristotle da aflaton da socrates suka tasirantu da shi suka ɗauka wai suna fassara ƙur'ani kaga zai yiwu mutumin da bai ma yadda akwai Allah ba sai ka ɗauko maganar shi ka ce za ka fassara maganar Allah da shi akwai tufka da me akwai tufka da warwara a ciki to shine malam ya ce wa'anda akwai malaman da suka shiga a cikin malaman musulunci suka tasirantu da maganganun irin su Aristotle su aplaton su Socrates su Aflatin da sauransu su Buda su Kumfushiyar sai suka tasiranci da philosophies ɗinsu sai ya kasance wannan tasirin ya sa wa'ansu hadisai da ayoyi na ƙur'ani suna ƙaryata shi suna kore shi saboda tasirantuwa da maganganun wa'ancan mutanen sai malam ya ce wal mazahibul kalamiya da kuma mazhabobi wanda suka tasirantu da ilmul kalam shine ilmin mantiki asalin ilmin mantik wanda yawanci zaka ga ana cewa ai malam wani bai san ilimin mantiki ba asalin ilimin mantik aristotle ne ilimi ne wanda ya rubuta shi da yunan yunan shine greek ko greece ya rubuta shi sai aka samu wani ya yi translating ɗinsa into arabic language ya fassara shi zuwa larabci da aka fassara shi zuwa larabci sai wa'ansu suka ɗauko wa'annan ƙa'idojin sai suka ce yanzu za su fassara ƙur'ani da shi in ka ji mutum yana ce maka kullu bid'atin dalala wannan wace irin kullu ne kullu kulliya ce ko kullu juz'iyya to ilimin mantiki ne ba ilimin musulunci ba ilimin aristotle ne wanda zaka ga sufaye suna cewa akwai kullu kulliya kullu juz'iyya to asalin maganan magana ce ta aristotle maganarsa ce a cikin bayanan da yi na filosofi ɗinsa shine suka ɗauka suka ce za su fassara Qur'ani da shi zai yiwu maganar mutumin da bai yadda da Allah ba ka ce za ka fassara Qur'ani da shi zai yiwu kaga ba zai yiwu ba sai ka ce qubhal liman nabadha al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qara aristotelis tur da mutumin da ya jefar da ƙur'ani a bayansa in zai kafa hujja sai ce maka ga Aristotle ya ce wai zai dauki magana Aristotle ya fassara Qur'ani ba magana mazala ba ba magana sahabbai ba wannan kwakwalwa zai dauka to shine maganar da malam yake mana ishara sai ya ce ya kulu shaykhul islam bin taymiya ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yana cewa walakin min rahmatillahi bi ibadihi yana sai dai daga cikin rahamar Allah ga bayansa annal a'immata lallai jagororin nan guda hudu allazina lahum fil ummati lisana sidiqin wanda suna da harshe na karbuwa a cikin al'umma Mutai al'umma ta karbu ko ta yadda da su ta karbi ilimin su ta karbi ababen da suka yada na alkhairi na aqida da fiqhu ko ba wai fadan sun fi kowa ilimi ba a zamanin su akwai wanda suka fi su ilimi amma saboda karbuwa da Allah ya basu ya zama mai suna da tasiri da ɗaliban da suke da shi suka yada iliminsu a duniya ya sa suka tasirantu Shi shine malam ce kal a'immatil arba'a kamar jagororin nan guda hudu imam malik da karshen zuwa karshen su ce kanu na ala ahalil kalam dukkansu sun kasance suna inkari suna mai da martani akan malaman da suka shagaltu da ilimin kalam shine malam yace minal jahamiyati daga jahamiya kaga dai har ila yau ana ta ambata maka me jahamiya qauluhum fil qur'an maganan da suka fadi a cikin qur'ani suka kore suka ce qur'ani ba maganar Allah bane wal imanu haka kuma imani suka cire aiki daga imani wasu suka ce kawai in ma ka yadda da in ka yadda a zuciyarka ko baka fadi ba ka zama musulmi su ne irin su kullabiya shi ne malam ya ce wasifatun rab da siffofin Allah maɗaukaki wa kanu muttafiqina ala alama kana alaihi salaf su wa'annan jagororin dukkansu sun yi ittifaki sun haɗu A kan irin tafarkin da magabata suke kai su ne sahabbai min annallaha yura fil akhirati cewa lallai Allah ana ganin sa'ina ina a lahira duk mumini zai ga Allah duk mumini zai ga Allah wa'anda ba za su ga Allah ba kafirai a ciki ma kamar hadisin Abdullahi dan Mas'ud ruwayan Imam al-Bukhari da Muslim Allah zai zo da wani surar da ba a san shi ba sai zai ya samu mutane ranar tashin kiyama kuwa kuke jira sai su ce muna jiran ubangijinmu sai ce ba za ku je ku neme shi ba sai su yi sai su tafi al'umman manzo Allah sai su tsaya in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce musu ku kuma me kuke jira me kuke jira ma za tantazirun me kuke jira qalu nantaziru rabbuna muna jiran ubangijinmu sai ce halakum min alamatin ta'rifunahu biha shin kuna da wata alama da za ku iya gane ubangijinku qalu na'am sai mu ce eh muna da alama sai Allah ya ce fama hiya wace irin alama sai mu ce sai ƙauri na ubangiji fayafshifu saquhu sai Allah ya faranye ƙaurinsa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mu'mine sai su fadi su yi sujjada banda wanda suke munafukai ne da sauransu sai Allah ya sanya karfi a bayan su ya sandare ba za su iya sujjadan nan ba shine yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un ba za su iya khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla wa kad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimuna saboda haka babu wannan dama to kaga a ranar tashin kiyama za a gani a wannan kenan to a aljanna ruwayan bukhari da muslim Allah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari idan ya shigar da yan aljanna aljanna Allah kenan ya shigar da yan wuta wuta sai a tambayi yan aljanna tamannau ya ahal janna ku yi buri sai dan aljanna Allah sa muna cikin su dukan sai su ce ko alam tubayyid wujuhana ya Allah ashe ba ka haskaka fuskokin mu ba alam tudkhilana aljanna ashe ba ka shigar da mu aljanna ba to me zamu nema da ya wuce wannan fa yakshifu alhijab sai Allah ya kwaranye hijabin da ke tsakaninsa da bayansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a taba ba dan aljanna dadin kamar ganin Allah ba ya fa aljanna ma dadi kaga Allah ya fa aljanna dadi to kaga anan su kuma wa'annan sun ce ba a ganin Allah a duniya da lahira saboda ba su yadda da me akwai Allah ba to shine malam yake maganan nan wa annal qur'ana kalamullah ghairu makhluq lallai qur'ani magana ce ta ubangiji kuma ba halitta ba wa annal imana la budda fihi min tasdiqil qalb wal lisan shi kuwa imani babu makawa sai an samu gaskatawa na zuciya da furuci na me na harshe wa qala wannan magana ibnu taymiya ya faɗe shi ne a cikin kitabul iman littafinsa al iman malam yace wa qala ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yace innal a'immatal mashhurina lallai jagororin nan da suka shahara imam malik da shafi'i da imam abu hanifa da ahmad bin hanbali kulluhum yuthbituna sifati lillahi ta'ala kowanne a cikinsu su yana tabbatarwa Allah siffofinsa wa yaquluna kuma suna cewa innal qur'ana kalamullahi laysa bi makhluqin suna cewa lallai qur'ani magana ne na ubangiji ba halitta ba wa yaquluna suna cewa inna Allah lallai Allah yura fil akhirati ana ganin sa ina a lahira hadha madhhabu sahaba wannan shine abinda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai wattabi'ina lahum bi ihsanin da waɗanda suka bi su da kyautatawa min alil baiti daga cikin alu baiti nawa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ahlul baiti akwai bi sifa amma akwai bi sifa khassa ahlul baiti sun rabu kashi biyu akwai bi sifa amma akwai kuma bi sifa khassa bi sifa amma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa da da danginsa gabaki ɗaya suna cikin bisifa amma bisifa khassa ƴaƴan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma danginsa na jini kaga dukkan su alil baiti ne saboda Allah madaukaki ya tabbatar da matan manzon Allah alil baiti ne wannan sabanin ɗan shi'a da suke cewa ne ba su daga cikin alil baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matan manzon Allah sun kore su sun ce ba su cikin alil baiti ga kuma nassi na Qur'ani innama yuridu li yuzhiba ankum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira sai ce me wazkurna mayu tilafi fi buyutikunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira kaga tabbas siyakin ayar tana magana ne akan wa ali baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga suna ciki wa ghairihim da sauransu wa hadha madhhabul a'immati al matbu'ina malam yace wannan ita ce mazhabar malaman nan da ake bin su Misra malik kwatankwacin malik bin anas wa thauri da imamu thauri imamu yana daga cikin manya-manyan malaman da suke garin kufa tare da su abu hanifa ina fata an gane sannan wallaif bin sa'ad da kuma imamu laif bin sa'ad shi kuma laif bin sa'ad yana misra wanda imamu shafi'i ya zauna a wajensa dan da ya fito daga bagadada nan Misira ya zo a nan ne ya ƙara rubuta wannan littafinsa na usulun fiki da ake kira an risala bayan ya rubuta ta a can bagadada inda ya haɗu da imamu ahmad to da ya zo Misira ya haɗu da laif bin sa'ad ya ce wallahi na zauna a gaban malik kuma na zauna da laif wallahi imamu malik bai fi laif bin sa'ad ilimi ba imamu shafi ke faɗi kaga wani ma bai taɓa jin wannan sunan ba ko kila sai yau kaga shahara daban ilimi kuma ne daban sa'annan kuma yana daga cikin manya-manyan malaman musulunci wal auza'i da imamu auza'i shine ake kira imamu ahli sham ya girma shi kuma imamu malik da shekara biyar saboda shi an haife shi shekara ta tamanin da biyar bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi kuma imam malik an haife shi shekara ta casa'in da uku bayan hijira kagan ka hada kaga me ya ba shi shekara nawa biyar kuma shi ma yana daga cikin malaman da sun fi imam malik ilimi a wannan lokaci amma kuma me Allah bai sa ilimin su ya shahara a duniya kamar yadda nasu imam malik ya shahara ba zalika wahi yutihi man yasha ko falala ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama wa abi hanifata da imamu abu hanifa wa shafi'i da imamu shafi'i wanda shi ma a misran ya yayi rayuwa ya rasu a shekara ta ɗari biyu da hudu bayan hijira wa ahmad bin hanbal da kuma imamu ahmad bin hanbal ash-shaybani al wanda ya rasu shi kuma a garin bagdad saboda anan yayi rayuwa kamar yanda khatibul bagdadi ya kawo a cikin littafin sa tarihul bagdad da sauran malamai wannan magana yana cikin minhajus sunnatin nabawiyya na ibnu taymiya mujalladi na biyu shafi na 106 malam yace wasu ila shaykhul islam ibnu taymiya an i'tiqad shafi'i an tambayi ibnu taymiya ibnu taimiyya ya shahara ne da sunan babarsa babarsa ce ake kira taimiyya. malama ce a hannun ta haddace qur'ani ya karanta hadisai ya karanta balaga da usulin fiqi da tafsiri da sauransu duk wani ilimi da ɗalibin ilimi ke bukata a hannun babarsa ya samu sannan ya shiga duniya ya je wajen malamai ya karatu malamin da a zamaninsa duk malaman zamaninsa sun tabbatar ba su taba ganin malami irinsa ba shi kansa ya san bai taba ganin malami irin karan kansa ba tun yana yaro yan bid'a karan kansu ba su kai shi sanin bid'arsa ba wani lokaci in suna so su san bid'ansa sai su bid'ansu sai su zo wajensa in yana raddi daga nan ne ma suke gane cewa suna da bid'a iri kaza da kaza babu wani fage a karatun musulunci ko na rayuwa ko na falsafanci sai da ya yi rubutu ya mai da martani A kan masu filosofas sai da ya rubuta mujalladai goma sha uku raddi kawai dar'u ta'aru da wa naql raddi kawai yake ma masu irin wannan akida a wannan kuma min hajji sunna raddi yake wa mu'tazila da shi'a ina fata an gane to ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa malam yake cewa an tambaye shi dangane da kudurin imamu shafi'i fa ajaba bi qawlihi sai ibnu taymiya ya amsa da maganar sa yace i'tiqadu shafi'i kudurin imamu shafi'i radiyallahu anhu Allah yadda da shi to nan kalman radiyallahu anhu mafi galibi ana amfani ne da shi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai sai malamai suka ce to idan an samu irin wa'annan malaman an musu amfani da irin wannan kalman sai a fassara shi da min babi du'a cewa muna roƙon Allah ya yarda da su wasu suka ce haka wasu suka ce a'a an ce an yi amfani da radiyallahu anhum ne akan saboda ai Allah ce wasabiqunal awwaluna minal muhajirina sai ce me wal ansar sai ce wallazina tabauhum bi ihsanin tabbas duniya ta shaida imamu shafi'i ittaba'a salaful umma bi ihsanin saboda haka yasa aka ce mai radiyallahu anhu ba wai ta'assubanci bane ko yawa sai ce wa i'tiqadu salafil umma da kudirin magabata na wannan al'umma kamalik kamar imamu malik والثوري ده إمام wal والأوزائي da imamu auza'i wabnul mubarak da abdullahi bin mubarak shine wanda yake wannan wakan ra'aitu dhunuba tumitul quluba wa yurithu dhulla idmanuha wa tarku dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha wa hal afsada ad-din illa muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha kamar yadda ibn qayyim al-jawziya ya kawo su a cikin jawab al-kafi liman sala dawa'i shafi littafi ne na ibn ah, qayyim al ya kawo bayani da ke da alaƙa da wato maganar da abdullahi bin mubarak ya faɗi to yana daga cikin manya-manyan malamai na sunna na duniya kamar yadda muka yi karatun shi a can baya a cikin sharhu sunna ko sannan malam ya ce wa ahmad bin hanbal da kuma imamu ahmad bin hanbali wanda shi ya yi rayuwa ne a garin bagadada wa ishaq bin rahawaihi shi kuma ishaq bin rahawaihi yayi rayuwa ne a garin mai sabo ina fata an gane yayi rayuwa ne a garin mai sabo yana daga cikin manya-manyan malaman duniya malam yace huwa i'tiqadul mashayikh al-muqtada bihim shine kudurin malaman da ake koyi da su kalfubail bin iyad kamar Fudail bin Iyad ai mun ji tarihinsa mun karanta bayanansa a ina sharhu sunna ko da muka gama kajiyan da ya dinga raddi ga yan bid'a ko da shi sa malam imamu barbahari ya kulle littafinsa da shi ko haka ya dinga jero raddin da Fudail bin Iyad yake yi wa yan bid'a akan su to shine malam yace ka Fudail bin Iyad wa Abi Sulaiman ad-darani da imamu abi suleiman ad-darani wa sahal bin abdullah tusturi da kuma sahal bin Abdullahi at-tusturi wa ghairihim da daga cikin manya-manyan malaman duniya wanda duniya take tutiya da iliminsu irin su yaqub bin ibrahim wanda aka fi saninsa da abu yusuf ɗalibai ne manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa wanda a wajensu imamu shafi'i ya zo ya koyi ilimi saboda shi imamu shafi'i shekaran da abu hanifa ya rasu shekaran aka haife shi shi kuma imamu ahmad ma bai zo duniya ba ba amma ma san zai zo duniya ba saboda shi ma imamu imamu shafi'i ya girme shi da shekara goma sha shida to saboda haka bai ma san da shi ba da kuma muhammad bin hassan shaibani yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa wa'anda suka yada ilimi a doron ƙasa da abu huzail shine zufar bin huzail shi ma yana daga cikin manya-manyan ɗaliban imamu abu hanifa dukkansu sun yi rayuwa irin su sufiyanu bin uyaina sufiyanu bin uyaina shine malami a garin makka shi kuma ɗalibin abdullahi ɗan abbas ne kuma malamin imamu shafi'i ne saboda imamu shafi'i ya yi karatun tafsirin ƙur'ani a hannunsa a garin makka daga nan ya wuce madina wajen imamu malik to za ka ga irinsu kamar hassan albasri mun yi bayani akan wane ne hassan albasri sai malam ya ce fa innahu bai baina ha'ula'il a'imma wa amthaluhum niza'un fi usulid din lallai yadda al'amarin yake babu wani jayayya tsakanin wa'annan jagororin da kwatankwacinsu daga cikin malamai a wajen aƙida ba su da matsala wa kazalika abu hanifata rahimahullah malam ya ce haka shi ma imamu abu hanifa fa innal i'tiqad ath anhu fi at-tauhid lallai kudirin da ya tabbata daga gare shi a wajen kadaita Allah shine a wajen tauhidi wal qadr da kuma qaddara wa nahwi zalika da makamancin haka muwafiqun li'tiqadi haula'i yayi daidai da kudurin wa'annan malaman su Abu Asu Malik su Shafi'i su Ahmad bin Hanbali su Ishaq bin Rahawayhi su sauran manya-manyan malaman duniya wanda aka san su suka shahara da ilimi da ruwayan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace wa i'tiqadu haula'i huwa ma kana alaihi sahaba kudurin wa'annan malaman shine abinda sahabbai suke akai wattabi'una lahum bi ihsanin da kuma wa'anda suka bi su da kyautatawa wa huwa ma nataqa bihi alkitabu was sunna shine abinda qur'ani da sunna yayi magana da shi kaga dai har yanzu kaga ana maganan kudirin imam malik an ce asha'ira ne akidansa akidan imam malik asha'ira ne kaga in ka ce kana bin imam malik a fikihu to ka bi sha ina a aqidarsa shine zaka rabota saboda ba aqidan da kace kake bi imam malik yake bi ba wannan magana malam yace ya ciro shi ne a cikin majmu'u fatawa na ibnu taymiya mujalladi na biyar shafi na 256 wa hadha makhtarahu al-allama siddiq hasan khan haifu yaqul wannan shine abinda allama malamin nan mai tarin alamomi na ilimi mai zurfin ilimi wanda ya dara profeso kaga profeso shine karshe ko to wannan ya dara profeso ai professor wani title ne a boko to shi wannan ya wuce professor saboda haka ya dara professor a ilimi shine sadiq Hassan Khan haifu ya ta yanda yake cewa fa mazhabuna mu mazhaban mu sunna wani jama'a mazhabu salaf mazhaba ce ta magabata shine sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina me sahabbai suke akai isbatun bila tashbihin shine tabbatar da siffofin Allah ba tare da kamanta Allah da bayi ba wa tanzihun bila ta'tilin tsarkake Allah ba tare da kore siffofinsa ba wannan raddi aka yi wa mumathila da mu'attila mumathila suka ce ai Allah na magana da mu ne daidai da kwakwalan mu tunda Allah ya ce yana da hannu hannun Allah irin na dan adam abinda suka ce kenan su ma aqidar su kenan su kuma mu'attila suka ce idan aka ce Allah na da hannu ai yayi kama da dan adam saboda haka wasu yadda ma Allah na da hannu ba yi da shi kaga dukkan su sun samu me sun samu matsala kenan ko sun samu matsala kowanne a ciki to sai malam ce mu aqidan mu ta sunna ba haka muke ba wa huwa madhhabu a'immatil islam shine mazhaba ta jagorori na musulunci ka malik kamar imamu malik wa shafi'i da imamu shafi'i wa thauri da imamu thauri wa ibn al-mubarak da abdullahi ibn mubarak wal imamu ahmad da kuma imamu ahmad wa ghairihim da waninsu fa innahu laysa baina ha'ula'il a'imma niza'un fi usuluddin mala yace yanda al'amarin yake babu wani sa'in sa ko jayayya tsakanin waɗannan jagororin a aƙida ba su da matsala wa kadhalika abu hanifata malam yace haka shi ma imamu abu hanifa radiyallahu anhu fa innal i'tiqad ath-thabit anhu muwafiqun li'tiqad ha'ula'i saboda ƙudurin da ya tabbata shi imamu abu hanifa yake a kai ya yi daidai da ƙudurin da imamu malik da imamu shafi'i da imamu ahmad suke a kai wa huwa alladhi nataqa bihi alkitabu was sunna kuma shine wanda qur'ani da sunna suka yi magana akai kaga dai ana ƙara tabbatar maka da kudirin su ne bai saba wa qur'ani da me ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan magana malam ya ɗauko shi ne a cikin littafinsa qatfu samar fi bayani aqidati Alil al na wannan malami Siddiq Hassan Khan littafi ne mujalladi daya baya wuce shafi kusan 200 mujalladi littafi ne akan akida shi ma baya wuce mujalladi ɗaya haka shafi 200 baya wuce shafi biyu. littafi ne mai mahimmanci malam ce wa haka fa’ifatun min a immatin arba'a malam ce to ga zantuttukan wa'annan malaman guda hudu almatbu'ina wanda ake bin su a duniya ko ake bin mazabarsu su a duniya ko abi hanifata sai malam ya fara da jerinsu abu hanifa yadda suka girma juna suka riga juna zuwa duniya ko sai fara da abu hanifa wa malik da imamu malik wa shafi'i da kuma imamu shafi'i wa ahmad da kuma imamu ahmad fi ma ya'taqidunahu a cikin abin da suka kudurta fi masaila usuludin a cikin matsala ta aƙida ma'a bayani mawqifihim tare da ma'a bayani mawqifuhum min ilmi kalam tare da bayanin matsayin da suka dauka akan ilmin kalam shine ilmin falsafanci bayanin da ke da alaka da ilimin falsafanci meye matsayinsu shin sun karfafa wa ɗalibansu su karanta irin wannan ilimin ko ba su karfafa ba saboda da yawa daga cikin malamai na musulunci in aka zo wannan babin suna bayani menene wannan ilimi saboda a ciki ta wannan barayin aka fesa wa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akidin nan da kake jin labarin su tuna ta wannan kofan aka shigar da su kuma shiga wannan ya ba da kofan da aka shigo da wa'ansu akidu munana da kake ji yau ake ta labarin su ta wannan kofan aka shigo da su to shi yasa zaka ji wa'annan malaman ba su daga kafa kan wannan ɓangare ba saboda da yawa sun bata ta wannan kofar cewa ya shiga ilmul kalam sai kaga kuma ya samu bata da fita daga zantuttuka ya kamata mu tsaya nan ko eh na'am sai mu tsaya a wannan shafi na takwas sai mu tashi a al-mabhasu thani bincike na nawa na biyu kenan ko aqidatul imami abi hanifa ko shine aqidatu imamu abi hanifa aqidar imamu abu hanifa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a sai mu kwana a wannan insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik